yau ne na juma'a sha ɗaya ga watan rajab hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai ba biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da tara a ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan tafsiri mai suna al-misbahul munir fi tahzibi tafsir ibn kasir muna na a cikin tafsirin suratun nur a inda in ba manta ba mun karanta awan nan ta hudu da kuma awa ta biyar da allah maɗaukin sarki ke cewa والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا shuhada. ka ga waɗanda ke jefan katangaggun mata da cewa sun yi zina alhali ba su iya zuwa da shaidu guda hudu ras waɗanda za su shaida wannan zaman da suke jifan waɗancan matan kirki da suke ba sai allah ce fajiliduhun samani na jalda abin da yake a kansu na horo a karan farko allah maraukin sarki ya ce a yi masu bulala tamanin sannan umarni na biyu sai allah ya ce wala ta ƙabalo lahum shahadatan ababan har abada ka a ƙara karɓar wani shaida daga wajen irin waɗannan da suka zo da abin da suka kasa kare kansa a kan shi allah ya ce wa ula'ika humul fasikun lalle ire-iren waɗannan jama'a su ne 'yan tawaye waɗanda suka bijire ma dokokin allah allah madaukin sarki ya da sunan fasikai sai ce in lallabi na tabo min ba'ad zalika kaɗai waɗanda za a ɗaga ma ƙafa wajen abin da ya shafi karɓan tubansu da kuma karɓar shaidansu da kuma kasancewar sun fita daga ajin fasikai sai fa waɗanda suka tuba wa aslahu suka koma suka gyara wancan ƙazafi da suka yi mutanen kirki sannan kuma suka gyara kansu ba su ƙara koma ma wannan laifi ba fa inna allaha ghafurur rahim to sanafa Allah madaukin sarki mai gafara ne sannan kuma mai jin ƙai ne to dangane da waɗannan ayoyi bayan da muka je fassarar su da kuma bayanin hukuncin da suke dauke da su to akwai wani ɗauraya bangare da waɗannan ayoyi da muke son mu gabatar musamman abin da yake da alaka da wannan al'amari na kazafi wasu masail ne aƙalla kamar guda ishirin da ya kamata fitar da su na hukunce-hukunce domin al'umman annabi su ji su san su su kula kuma su kiyaye ba don koyo sai don al'amarin kazafi yanzu yana kara kaina a cikin musulmi fiye da yadda kake zato suna ɗaukar abin a matsayin harka ce kawai ta siyasa suna ɗaukar al'amarin al'amari ne na morewa wani ya ɓata man rai to zan yi amfani da dukkanin kalmomin da za su fito bakina domin in fanshe fushin da ke cikin raina yanda ko al'amarin a bisa ƙa'ida na musulunci da shari'a ba haka abin yake ba ina fatan mun gane wannan da kyau matsala na farko da za mu tattauna shine la yakhfa anna al-ayata innama nassat ala qazfi az-zukuri lil idasi khassa in kun fahimci wannan aya da kyau za ku ga ayan ta da nassi ne karara dangane da abin da ya shafi maza sima mata kazafi kadai domin Allah madaukin sarki cewa yi na yarmunan almuhsanati waɗanda ke zargin mata sai kawo shi da jam'i na muzakkar salim su mazan da za su zargi mata mutanen kirki to in kun lura da wannan aya da kyau sai ku ga cewa ayan kamar tana magana ne akan in namiji ne ya ma mace kazafi ko taron maza su zo su yi taron mata kazafi to kamar ayan tana magana ne akan su kadai li'anna zalika huwa sarih domin wannan shine abin da ke fitowa karara fi ya ta'ala inda Allah madaukin sarki ya ce walladina yarmuna almuhsanati waɗanda yarmuna kaga maza ne suke jifan almuhsanati katangaggun mata na kwarai to sai malamai suka ce wa qad ajma'a jami'ul muslimina ala anna qazfi az-zukuri liz-zukuri أو الإناث للإناث أو الإناث للذكور لا فرق بينه وبين ما نصت عليه الآية dangane da namiji yi ma namiji ƙazafi ko taron maza su tattari su ma wasu adadi na maza ƙazafi ko mace taimamace 'yar uwarta ƙazafi. ko taron mata sima wasu tattararrun mata ‘yan uwansa ƙazafi ko mace tema namiji ƙazafi la farka baina bai baina ma nasad alaihil aya bai da bambanci da abin da ayan ke ɗauke da saƙo a kan shi min kasbi zukuri lil inasi na cewa maza kasu sake sima mata ƙazafi in kuma sun yi sai sun kawo shaidu guda hudu in ba haka ba za a yi musu bulala tamanin sannan ba za a ƙara karɓar shaidansu ba sannan su tantiran fasikai ne har a wajen Allah to ba wai sai namiji kaɗai ne in yi ma mace kazafi ba har ma mace in taima namiji kazafi ko namiji ma namiji kazafi ko mace taima mace kazafi dukkanin wannan aya ta shafo waɗannan mala ya ce liljazmi bi nafi alfarika bainal jami saboda babu wani dalili wanda ya hana kasancewa a shigo da waɗancan abubuwa dangane da saƙon da ayan ke ɗauke da shi ina fatan mun gane wannan da kyau ayan ta zo ne ta bayani don gane da ƙazafi to amma sai allah maɗaukin sarki sai ya ɗaukaɗe kuma ya ɗauki abin da yake shine mafi rinjayen faruwa so da dama an fi samun maza sima mata ƙazafi sai aka rinjayar da wannan janibin to amma in ya zama mace tema namiji ƙazafi to shi ma ya shiga cikin ayar ko mun gane wannan da kyau ko in mace ne ce ma yar uwarta kazafi ita ma ta shiga cikin wannan aya in namiji ne ya ma namiji kazafi shi ma ya shiga cikin wannan aya ina fatan mun gane wannan da kyau domin kada wani ya dauko ya ce ai kadai kun ji abin da ayan ke magana a kai to amma in ya shafi abu kaza da abu kaza to ayan ba ce magana a kan shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu matsala na biyu bala ya ce ilam anna man qazafa insanan bighairi zina aw nafi an-nasb ka an yakuna lahu ya fasik aw akil riba wa nahwa zalika min anwa'i as-sabb yalzimuhu at-ta'zir dangane ba mutum ne ma wani mutum ƙazafi da wani abin da ba zuma ba ko kuma korewan nasaba ya faɗi wani kalma wanda yake kalma ce da take bayuwa zuwa ga cin mutunci da zagi kamar ya ce mashi ya fasik ya ce mai ya kai ɗan iska ko tantiri ko ya ce fasiki ƙarara au akili riba ko kuma ya kira shi da cewa maciyar riba wa nahu zalika da makamancin wannan min anwa'is sabbi daga nau'ukan zantukan da ake iya gane cewa karara zagi ne da cin mutunci to anan sai malam ya ce yalzimu ta'zir abin da yake kai irin wanda ya wannan shine shugaba ko alkali ya kama shi ya mai ta'aziri ya mai bulala ya mai wani hukuncin da bai kai haddi ba wa zalika bima yarahu al-imam rabi'an lahu gwargwadon abin da liman zai mai na haddi zai mai ne abin da yake ganin ya dace a mai wanda zai hana shi kuma ya hana wani shi cin mutuncin wani ɗan uwa musulmi malam sai ce wa amsalihi min al kuma zai iya mashi wasu uqubobin ma min ghairi tahdidin ba haddade iyakan bulala ko wani gwale-gwale ko wani abin da yake kama da haka ba ina fatan mun gane wannan da kyau shari'a ba da ce lalle ta'abiri bulala kaza ba kuma ba a ce za a iya yin wani abu wanda ba shi kenan ba wanda bai da alaka da doka na wurin horo gwale-gwale ko wani abu shari'a ba ta haddace wannan ba sai dai abin da shi alkali ko shugaba yake gani idan an yi zai hana mutane akka ma wannan jarima na cin mutuncin al'umma to al'amarin a buɗe yake a ƙofar alkalai duk abin da suka yi yayi daidai a halar ilimi, العلم daga cikin malamai yace la yablughu bit ta'diri qadar al hadd amma in an zo yin ta'diri kar a bar shi ya kai adadin bulala na haddi ko mun wannan da kyau ko kar ya kai tamanin duk irin bulalan da za a yi wa qala ba'dul ulama wanda daga cikin malamai ko cewa yayi inna ta'azira lalle ta'aziri bi hasbi shahadul imami za a yi shi ne gurgudan yanda liman ko sarki ko alƙali yake gani ina fatan mun gane wannan da kyau fima ya yarahu rabi'an mutlaqan cikin abin da zai ga in yi haka wani ba zai kare yi wani cin mutunci shigen wannan ba kuma wani shi ma in ya gani to zai ko yawa azantu ya shiga tetayin shi ba zai ƙara ba wal ilmu inda Allah ta'ala hakikanin masaniya dangane da wannan Allah madaukin sarki shine wanda ya bar mu kai shi sani to jama'a mu kalli wannan al'amarin da kyau ko mu kalle shi da idan basira yanzu irin abin da ke kara kai na cikin mu kenan wane kalli wane ce mai mutumin banza wane ce ma wane ɗan iska wane ce ma wane fasiki wane ce ma wane macuci da irin waɗannan kalmomi da ke fita a bakunan al'umma in ba a yi maka tabiri a nan ba to ka shirya ranar kiyama Allah madaukin sarki zai sa a maka horo a jahannama ko a ɗibi ladan ka ba wanda ka ci mutunci gwargwadon wulaƙanci da cin mutuncin da kai mashi Allah ya sauwaka matsala ta uku ilam anna jumhurul ulama mala yace ka sani mafi yawancin malamai sun tafi ala al abda idza qazafa hurran duk lokacin da aka samu bawa ya yi maɗa wanda ba bawa ba ƙazafi to wasu malamai suka ce za a ne bulala arba'in ne mun gane wannan da kyau ko li'annahu haddun da birriki ka haddin zina suka ce domin shi bawa an sanya ƙa'idan yi mai haddi rabin abin da za a yi maɗa ne na horo abin lokacin da ya laifi ina fatan mun gane wannan da kyau Ɗa in ne ƙazafi mun ji za a ne bulala tamanin to da bawa zai zo ya maɗa kazafi to shi ne za a yi mashi mun gano wannan da kyau ko za mu zo mu ji da ɗa zai ma bawa ƙazafi shi ko me za a yi mashi da musulmi zai ma kirista ƙazafi me za a yi wannan musulmin da musulmi zai ma kirista mace kazafi amma mijinta musulmi ne me ya kamata a yi mashi duk irin waɗannan hukunce-hukunce ya zama lalle mu san su don mu kiyaye a matsayin mu na musulmi mu aikata abin da za mu tsira ranar gobe kiyama allah madaukin sarki ya sa mu dace قال القرطبي ما لو قرطبي يتي وروى عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيسة بن زعيب يجلد الثمانين waɗannan manya-manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina suka ce ba wani bawa in yi ƙazafi za a yi mai bulala tamanin ne cib-cib ba wai arba'in ba wajala da abubakarin bin muhammad abubakar dan muhammad ya yi bulala ga bawa wanda ƙazafa hurran ya ma wani ɗa ƙazafe samanina bulala tamanin ya mashi وبه wannan ita ce fatawan malam مال wa واحتج الجمهور dukkanin malaman da suka tafi dangane da cewa bulala arba'in za a yi mabawa ba tamanin kamar yadda muka ji fatawan dan masa'udu ba sai suka kafa hujja bi ta'ala da fadan Allah madaukin sarki da ke cewa fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al idan aka samu bayi sun zo da alfasha to za a yi masu rabin abin da ake maɗane na azaba shine idan baiwa ta yi zina sai a yi mata rabin abin da ake maɗa in ɗan nan budurwa ne ba ta taba aure ba za a mata bulala ɗari kuma a ɗaure ta shekara ɗaya kamar yadda bayani ya gabata to in baiwa ce sai a mata bulala hamsin ina fatan mun gane wannan da kyau to shi ne a nan su ma sai suka ce suna fahimtar idan bawaye ma wani ƙazafi to sai a yi bulala arba'in rabin abin da za a yi maɗa kenan kun ji abin da jimhur suka faɗi ko wa ƙalal akharuna su ko malaman ne ke goyon bayan fatawan ibn mas'udin da umar dan abdulaziz da qabisa da malam auza'i to sai suka ce a nan anna hadda zina lillahi muna fahimtar cewa haddin zina wannan haƙƙi ne na allah madaukin sarki wa annahu rubbama kana akhaf zai iya yiwa Allah madaukakin sarki ya sassauta abin fi ma kallat lahi alaihi ga wanda Allah madaukakin sarki ya karanta ni'ima a kai shi duk wanda aka ce bawa ne na wani bai da cikakken yanci na ɗiyantaka to wannan yana da takaitacciyar ni'ima to Allah madaukin sarki yakan so ya ga dama a bisa abin da yake haƙƙin shi ne sai ya rangume ya sassauci shi yasa haƙƙi na haddin zina haƙƙi ne na Allah madaukin sarki ya sa ya sassauci yace ce a yi rabi mun gano wannan da kyau ko sannan sai suka ce wa abhashu fi man azmat lahi alaihi amma kuma an kausasa bayani dangane da yin hukunci ga duk wanda Allah madaukin sarki ya mai cikakkiyar ni'ima wanda yake da cewa shi ɗa babawa ba bawa ba to shi kuma sai a yi mai cikakke wanda yake da takaitacciyar ni'ima kasancewar shi bawa ne ba ɗa ba shi kuma sai a yi rabi wannan ga abin da ya shafi haƙƙin Allah kenan kun ji abin da waɗannan malaman suka fara ba da ansa dangane da wancan magana da jumhuri suka yi ko wa amma haddul qazafi sai suka ce dangane da haddul qazafi kuwa fa huwa haqqun lil adami wannan haƙƙi ne na ɗan adam wanda aka zubar ma mutunci ba haƙƙin Allah ba wajaba lil jinayati ala ardul maqzufi an wajabta yin wannan haddi ne saboda a kara mutunci da kuma ɗaukan fansa dangane da zubar da mutuncin wanda aka yi makazafi wal jinayatu la tahtalifu bir riqi mala yace laifi kuwa baya sha bamban ga wanda yake ɗa ne ko kuma wanda yake bawa ne ina bata mun gane wannan da kyau da bawa da ɗa ɗin sun aikata laifi duk laifin ɗaya ne amma dangane da abin da ya shafi haƙƙin Allah ne shi Allah maɗaukin sarki ya sauke na shi. wa rubbama qalu so da dama suka ce law kana yahtalifu la zakara kama fi zina da a ce dangane da abin da ya shafi haƙƙin ƙazafi al'amarin ya sha bamban an yi sassauci ba hukuncin ɗaya yake ga ɗa da bawa ba da a nan ma da allah madaukin sarki ce bulala tamanin da ya ambaci cewa bawa shi an mai sassauci ba za a mai tamanin ba ina ta ko gano wannan da kyau al'amarin duk ɗaya ne dangane da abin da ya shafi ɗa da bawa a nan قال ابن المنذر abubakar ibn al ya ce wallahi alaihi ulama'ul amsar amma fatawan da malaman birni suke a kan shi alƙaunu wa bihi aqwal intaha kalamul qurtubi yace maganganun da suka yi maganganu ne masu ɗimbin yawa dangane da abin da ya shafi shin za a iya yi maɗa sassauci a mabawa sassauci dangane da abin da ya shafi haddin da ke kan shi ko ko ba za a yi mai sassauci ba amma mafi rinjayen zancen da malaman suka yi cewa babu wani sassauci da za a yi mashi a hakikalin gaskiya bulala tamanin cib za a yi mashi ina fatan mun gano wannan da kyau amma haddin zina ne allah maɗaukin sarki ya sauke wannan da yake haƙƙi shi ne mashi da shi kadai ina fatan kun gano wannan da kyau allah ya sa mu dace matsala ta wuri mala ya ce اعلم أن العلماء أجمعوا على أنه إذا صرح في قذفه له بالزنا كان قذفا ورميا موجبا للحد da mutum zai zo ƙarara ya kalle ka ya ce kai kayi zina ko ya ce mata mazinaciya ko ya ce zina kake yi ko zina take yi kaga wannan kai tsaye don wanda ya je ya ji an fito ƙarara an ambaci ƙazafi an danganta ɓatanci ga wani ko wa in araba amma da a ce ya yi abin mai jirwaye ne kamar wanka Walan yasrah bil qazafi bai fito ƙarara ya ambaci ƙazafin ba sai faɗi kalma mai harshen damo wa kana ta'ariduhu yufhamu minhu bil qara'in amma wannan kalman da ya ambata na cewa wani maznaci ne ko ya ambaci wata kalma mai harshen damo idan aka lura da wasu al'amara za a iya gano annahu ya kasu da ƙazafahu yana nufin nema wane ƙazafi ne ko ya wance ƙazafi amma a ƙarara bai fito fili ya faɗi ba ka ƙaulihi kama a ce mutum ya ce ma wani amma ana falastu bi zalim kowa dai a garin nan ya sani ni ba mazinaci ba ne eh ni na gode ma Allah ni dai an san ni ba mazinaci ba wala ummi bi zaniya kuma kowa ya san uwata dai ba mazinaciya ba ne ya to waye mazinaci waye dan mazinaci oho ya san kai shi ina fata mun gane wannan da kyau kowa ya san ni ba mazinaci ba ne kowa ya san ni ubana bai gaji ba ba a zina a gidanmu Yana fatan mun gane wannan da kyau kaga bai fito karara ya ce ma wani mazinaci ba amma in an dubi mafhumin maganar shi yana nuni akan cewa wani menene mazinaci ne ko uwar shi mazinaciya ne ga abin da yahudawa suka yi ma maryama daga zuwa da ka sai sai suka ce ne sun ce mata mazinaciya sai suka ce ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kana ummuki bagiya babanki ba mutumin banza ba ne mahaifiyarki kuma ba mazinaciya ba ne kiyaye na kiyaye gado wannan abin da kika zo da shi ma'anan wannan maganar kalla suna danganta fajirci ne zuwa gari ta kai tsaye ina fatan kun fahimci wannan da kyau to idan mutum ya zo da irin wannan kalman ga wani to shin za a fassara cewa ya mai kazafi ko ya ce au ma anta bizanin ma yi الناس nasu bizina يا ya halal حلال ko ana magana ne tsakanin wani da wani sai wannan ya zo goyon baro ne ce oh mu da mun sani mutane dai ba su san cewa kai mazinaci ba ne kowa ya san kai mutumin kirki ne a garin nan to shi ɗayan ba shi an zai da zina ko ya ce ya halal bin halalin ya halal ɗan halal ma'ana kai da iyayenka halattattu ne aure aka yaka haife ku iyayenku ba san su da fajirci da fasikanci ba to mafhumin wannan magana shi wancan dan haram dan haram dan haram kenan shi haram ne an same shi ta hanyar haram aw na an zalika ko abin da ya kama da wannan ina fatan mun gane wannan da kyau irin yanzu kalmomin da zaka ji mutane suna faɗi ma ɗan uwansu to idan an faɗi irin wannan kalmar mai harshen damo wanda idan aka haɗa ta da wasu ƙarinoni za a iya tantance cewa wani ya yi ma wani ƙazafin zina shi za a ɗauki wannan abin da aka iya fahimta ba ba ambata shi ƙarara ba da cewa an yi ƙazafi sai malam ya ce kad ikhtalafa ahlul ilmi haƙiƙa malamai sun yi saɓani hal yalzimu haddul kazafi bit ta'rid al mufhim lil qazafi shin irin wannan maganan da kai tsaye za a iya fahimtar ana nufin kazafi ne da ita a fassara ta da cewa kazafi ne a wanda ya ta'addi wa in lam yasrah ko da bai fito karara ba aw la yuhaddu ko ko ba za a mai haddi ba hatta sarri har sai ya fito ƙarar bil ya faɗi kalman qazfi tasrihan wadihan fitowa qarara da duk wanda ya saurara zai gane lahtimala fihi irin kalman da ba ta iya daukar wani fassara na daban ko mun gane wannan da kyau ko ko sai ya fito ƙarara ya faɗi ko ko hatta kalman da ke iya ɗaukar wasu fassarori idan an ambace ta a iya ɗaukan an yi kazafi فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التعريض لا يوجب الحد سكتش إرو ومن تعريض إرو ومن كلمة مهرشا دمو بي وجبتد أما وندي حدي ولو فهم منه كودا كو أمبا يجتشوا إرادة القذف يا نفن يما وانا كذفيني illa an yukarra annahu arada bihi al sai dai in an iya tabbatar da cewa kawai ya yi nufin ƙazafi ne na fili ba wai ya faɗi kalmar zagi da cin mutunci ba to a nan ne za a iya juyar da al'amarin zuwa ga ƙazafi ina fatan kun fahimci wannan da kyau qala bin qudama fil mughni ibn qudama ya faɗi a cikin littafin muguni yace wa hadha al qawlu huwa riwayatu hanbal an al imam wannan magana shine ruwayar hanbal daga al imam ahmad wa huwa zahiru kalamul harqi kuma shine zahirin maganar al-imam al-harqi wa ikhtaruhu abu bakr al-imam abu ya zaɓi wannan fatawa wa bihi qala aba wa amr bin dinar wa qatada wa thawri wa shafi'i wa abu thawr wa ashab ar-ra'i wa ibn munzir wa ihtaja ahlu hadha al-qawl bi kitabi was masu wannan magana sai sai kafa hujja da cewa alkur'ani da hadisi shine dalilin sa idan mutum ya zo da wata kalma wanda wannan kalmar tana iya ɗaukan fassarori daban-daban ma'ana kalma mai harshen damo ya ambace ta da ya ambace ta ga wani to ba za a kama wannan ai mai haddin cewa ya mai kazafi ba a nan sai dai ai ma wani horo na daban amma ba a ce ya yi ma wane ko ya yi ma wance kazafi ba ina fatan kun gane wannan da kyau malai ce ammal kitab dangane da hujjan su ne zuwa cikin alqur'ani fa qawluhu ta'ala inda Allah madaukin sarki ne ke cewa wala jima'a alaikum fi ma aradtum bihi min khitbatin nisa babu laifi a gare ku irin kalman da za ku faɗi na jirwaye ne kama da wanka dangane da abin da ya shafi matan da ba su gama idda ba ku ɗan bijirar da wani ɗan zance ɗan kaɗan wanda kaman kuna so ina fatan mun gane wannan da kyau mace ne na idda ta kusan karewa sai ka ce to wani rasa irinki wanda ya rasa irinki ya yi asara ba irinki yake ki ba ko ka je sai ka ko mata da kyautar atamfa sai ku haɗu cewa na ban gane wannan kyautar ba sai ka ce alheri haramun ne ina fatan mun gane wannan da kyau ina fatan mun gane ko ka ce ah kawai wance kuma menene a bakuwe in ka ga mutum na san su da takalmi ku bincike shi wallahi to sai kara gaba kaga ga kyauta ga kuma wata yar magana ka jefar kila bata san wannan ba sai zai ta tambaye innanta ko wata dattijuwa ko ta kawarta ni wallahi ban gane ba wannan ya kawai dogesawa gaisawa ake gaisawa ake yau kuma gashi ya koma da atamfa ko na tambaye shi ne dalilin kyautar atamfa wai ya ce in mutum yana son sa takalmi dan Allah wace kin taba ganin mutum na son sa takalmi ko ce ke ba ki fahimci wannan karin maganar ba ai asali karin maganar cewa kai in kare na son sa takalmi dauka zai wai alaman tun da ke ga somi somin kyauta auren ki yake son yi? kaga ai magana ya faɗi ne harshen da? ko mun gano wannan kyau a iya samun shi a ce kana neman matan mutane sai ce a sulhu ne ke so in yi domin na rasa hanyar da zan bi ta saurare ni sai ta hanyar wannan kyautan da na yi kila ba mamaki saurare na da ta yi ta hanyar kyautan da ne mata in samu damar isar da wani sako a ba na abuwa ne kaga ya waske ta nan in ko ba wasu ko shi ba ma sai ta gama idan kawai sai a ji kawai faɗi nema kaga wannan ba laifi ba ne wa kuma salam takaba ba ma in idda ne na saki ina cewa idda idda idda idan idda ne na saki ai matan wani ne ka fahimci wannan da kyau ko neman aure ne kan neman aure wannan kai tsaye haramun ne ba ma a aura a ba a daura auren ba budurwa da saurayi an karkata za a bashi ka nema na haramun ne ina ga ko matan wani wannan haramun ne kai tsaye ina fatan mun gano wannan da kyau ba wani tawili fassara cewa idda idda sabo ne a larabci don iddan takaba da iddan abun nan duk idda yake cewa amma takaba ake magana ga matan da mijinta ya mutu shi ne ake wannan amma ga matan da sakinta aka yi ai ba ka da ce mata sallama ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace ai taɓa yin haka zamanin sahabbai ko tabi'ai wani jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga wata mata da mijinta ya mutu sai ya ce mata ni fa jikan manzon Allah ne da ce yanzu malam wani da mutuncin da kake neman aure na tun ban gama ta kama ba ko gane wannan muke ku ko sai ce ni na ce da ni ma ki ni ne na ga miki daraja ba ne <laughs> kamar kai ne ka ga ka kawai kaya ka ce to ni ne labarin masallacin rahama to na rana da kiran sallah ka ce kiran sallah a ranar kiyama wanda suka fi kowa tsawon wuya to su ne labarai ina ba ta mun gano wannan da kyau ina son gaya maki daraja na ne insha Allah kuma ba mamaki in Allah kai nan da mako guda zan zo karantar da ke falalan kiran sallah ki fahimce shi <laughs> Allah ya sa mu dace ina tambaye an ce to kai ka neman aurenta ne sai ce a ba dai muka bayanin falala ne <laughs> to kaga wannan kalma ne mai harshen dabo ina fatan mun gano wannan da kyau wannan tambayin da kai mana jazakallahu khaira dan kan mutane su dauki hukunci karo su yawa to gashi da ma an fada sai kawai mutane su fara neman matan mutane babu dalili Allah ya sauwaka bala ya ce wa amma sunna fal hadisu alaihi dangane da hujjansu ko cikin sunna wani hadisi ne da bukhari da muslim suka ruwaito allazi qaddamnahu miraran wanda mun gabatar da shi ba ɗaya ba biyu ba fi da zai jaa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da wani mutumin da ya zo wajen annabi wa qala lahu ce ma annabi innamra'ati waladat gulaman aswad matan shi ne da ta tashi haihuwa sai ta haifo bakin ɗa shi balarabe iyayen shi larabawa farare kar ita balarabiya iyayenta jajaje jajaye mai jar larabawa zarya da ta tashi haihuwa kuma sai ta haiku bakin fata bakin irin rikici mun gane wannan to sai nufin kai an ya karɓi wannan ɗa walam yajal annabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sai annabi bai ɗauki abin da ya faɗi nafiyan ƙoƙarin kora ɗan ba mun gane wannan da kyau ko kuma annabi bai umarce su da yin li'ani ba sai dai bal qala lil rajuli sai annabi ya ce ma mutumin alaka idunun kana da raquma qala na'am mutumin ya ce ina da raquma qala sai annabi ya ce fama alwanuha menene launukan su qala sai ce humrun jajaye ne qala sai annabi ya ce hal fiha min awraq akwai wanda yake da dishi-dishin baki a jikin shi qala sai ce inna fiha la waraqa lalle akwai irin wannan qala sai annabi ya ce wa min aina jaa zalika to ta ina ya zama iyayen shi jajaye jar shi kuma ya zama ja duhu kala sai mutum ya ce ma annabi la'alla arafan naza'ahu kila ba mamaki na da wani kaka ne na can sama da yake da irin wannan launi shi kuma sai ya jawo wannan launi sai ya zama ya yi kama da kakan shi na can sama kala sai annabi ya ce wa hazal gulamul aswad wannan jariri naka bakin fata ma la'alla arakan maza'ahu ba mamaki shi ma kai kakanka ne ko kakan shi wajen uwa na can sama da yake baki ne duna shi ma sai ja wannan yarken don ya sadar da zumunta ina fatan mun gane wannan da kyau akwai wannan قالوا سيسكة شيء ولأن التعريض محتمل لمعنى آخر غير غير ذلك ɗaure kazafi ba maki maganan da ya faɗi za a iya mai wani fassara na daban wanda zai iya bayuwa zuwa ga ba kazafi yake nufi ba ko da ko ya ambaci waɗancan kalmomin da a iya gani kai tsaye a ce kazafi ne ina fatan mun gane wannan da kyau amma idan ya zama maganan da ya faɗi magana ne ana da dalili karara a kan cewa ƙazafi ne kuma gano wannan da kyau ko to a irin wannan zahabar jama'atul akharuna min ahlil ilimi sai aka samu wasu malaman kuwa suka tafi ila anna ta'rid bil ya ji bihi al hadda wannan maganan da ya fara lalle za a yi mai haddi karara ba wani ɗan ƙafa. wa huwa mazhabu malik wa ashabuhu mun dai wadancan sun ce ba za a mai haddi ba ko amma malamai na biyu su imamu malik suka ce za a mai haddi kawai kallon mutum ka ce to ni dai na gode ma Allah ni uwana ba mazinaciya ne ni ko ba mazinaci ne to waye mazinaci dan mazinaciya ko kuma Allah yake kallon mu ba sa zina ha su waye kallon su ke zina to in ya faɗi irin wannan magana maluku da almajiran shi gaba ɗaya suka ce ƙazafi yayi za a kamo shi a wani bulalan ƙazafi wa qala ibn qudama fil mugune ibn ya fadi a cikin mughni yace warawal asram wa ghayruhu malam asram ya ruwaito da wani shi an al-imam ahmada anna alayhi al-hadda ya'ni al-mu'rid bil qazafi mutumin da yake amfani da kalmomin da sa iya bayuwa zuwa qazafi lalle za a mai haddi ina fatan mun gane wannan da kyau قال الإمام أحمد يتي وروى ذلك عن عمر رضي الله عنه وبه قال إسحاق إلى أن قال وقال معمر إن عمر كان يجري الحد في التعريب irin wannan kalma da ake faɗi wanda take bayuwa zuwa ga ƙazafi mai harshen damu ne kalmar in an kawo mutum ya faɗe ta a zamanin na umar umar yana kama mutum ya mai ƙazafi ina fatan mun gane wannan da kyau amma malam mai tabi'i ya ce azharu qawlaini indi dalilan dangane da waɗannan maganganu guda biyu waɗanda ke cewa za a yi mai haddi da waɗanda ke cewa ba za a yi mai haddi ba to zantuttukan da suka fi bayyana karara a waje na annal abda iza qazafa hurran mun gane wannan da kyau ko mun koma maganan ba annal matazufa annal qazafa wannan qazafin da yayi mun gano wannan da kyau ko za a duba a kalle shi karara ta hanyar kiyasi tabbatacce in ya kai ai mai haddi to karara za a kamo shi aime haddi ba wani maganan ɗaya rafa ina fatan mun gano wannan da kyau za a kama shi za a yi mai haddi ba za a saurara mashi ba ko da na rabin minti ina fatan mun gano wannan da kyau allah maraukin sarki ya sa mu dace to shi ne sai malam ya ce bayani ya gabata a baya dangane da al'amarin da muka ɗauko dangane da bawa wanda ya yi wa ɗa ƙazafi muka cewa za a ne bulala tamanin gaba ɗayansu ko da shi da ɗan da bawan da duk aka yi ma ƙazafi babu wani ƙaƙafa za a mai tuba a ce kuma ɗa ne zai ma bawa ƙazafi to shi ko mai bawa a mashi kun gano wannan ɗa ya ma bawa ƙazafi to shi kuma menene za a yi mashi shin za a ƙale shi ne ko ko za a mai hukunci ne daidai da abin da ya kamata a yi mashi to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi magana yake cewa man qazafa abdahu bizina uqima alaihi alhad duk wanda yema bawan shi kazafi da zina za a yi mai haddi ne yawon kiyama ranar kiyama illa an ya kuna kama kala sai ɗan abin da ya faɗi gaskiya ne ba ƙarya ya mashi ba ina fatan mun gane wannan da kyau kenan a nan duniya ba za a yi mashi ba za mai komi ba da za ka yi mabawa kazafi ba abin da za a yi maka za a rabu da kai ne in ƙarya kai mashi ranar kiyama sai ka sani ina fatan mun gane wannan da kyau za a kama ka za a yi maka bulala na wannan kazafi da kai mai da wannan cin mutunci da kai mashi ina fatan mun gane wannan da kyau allah ya sa mu dace matsala na ƙarshe da zamu karanta a yau malam kurɗabi ya fada cikin tafsirin shi ce al min al-ulama ala annahu la hadda ala man qazafa min ahli kitabi kitabi wani ra'atun minhum malam kurɗabi ya ce idan da za ka yi kirista ko ba yahudi ƙazafi to ba abin da ba a yi maka jama'a mun gano wannan da kyau ku وقال الزهري malam zuhur ya ce wa sa'id ibn al-musayyib da sa'id ibn musayyib wa ibn abi layla alaihi al-hadd su kuma waɗannan malamai suka ce za a yi mai haddi idza kana lalaha waladun min muslim idan ya zama tana da ɗa wanda musulmi ne mijinta kuma ta haifi musulmin ina fatan kun gane wannan da kyau to alfarman mijinta da alfarman ɗanta zai komo ya kaburin nasa sai a kamo wanda ya mata kazafi sai a yi mashi bulala amma kawai yarinya ne ɗan arna sai ganta kai mata kazafi to ba wani haddi da za a yi maka kuma gano wannan da kyau ku sai in kaji ka kai ƙara ne ta kai ƙara to sai shugaba ko alƙali ko imam ya maka wani faɗan da zai maka cewa ka ƙara ina fatan kun gano wannan da kyau irin faɗan da za a maka shine irin faɗan da za a wani dattijo ya ma dan shi ko wani ne kullum ya fito sai yaron yaron gida sai kalle shi ce kaga arnan nan shi wannan abin yana mai tsafi jama'a arna ba san kace masa arna ba suna jin tsafi su suna ganin su addini suke sun kasa fahimta duk wanda ba musulmi ba a wajen shi menene Arna ne kawai ka daina fata wa kanka lokaci da hausa ne kaka karka kallafa ma bayan ya ce kirista kirista ba wasa bane kuma gano wannan da kyau ku ka bar shi ya faɗi da yaren shi da yaren shi kuwa arna ne kawai ci gaba cewa arna asalin kalmar menene ar mun gano asalin kalmar kenan ar a da idan ya zama a gari lokacin da aka zo wa musulmi da musulmi aka zo wa ba'aushe da musulunci idan aka zo ƙauyensu ana binciken wa ne ne suka musulunta kuma gano wannan sai ce ni ma musulunta to wanka ba sai ce ar ne shi ar ne kuma gano wannan ar ɗin ne daban mun gano wannan da kyau ko kamar ka ce mai kuɗi ne wani ba ka ce mai kuɗi ne kaga kuɗin daban mai kuɗin daban ne ɗin kuma daban ina fatan mun gano wannan da kyau to sai ya ce duk wanda ba musulmi ba a wancan lokaci ar suke ce mashi ar sai ce me to sai ba haushe da zamani ne zamani sai ya dauko wancan ne din sai hada ta da ar waje ba duk wanda ba musulmi sai ce mashi ne ar me ne a wancan ne din tana nan kawai ar me ne din plus ce kawai ina ba ta mun gano wannan da kyau to shi sai ya kawo ku gane in ce muku arna ba ya kalma ne na zagi ba ana faɗa abin da yake hakika ne akan ku kawai ko ba laifi ba ne to shi ne wannan arni ya je kai ƙara wannan yaro wajen baban shi ya ce wannan yaro ya ce ma arni da ta dj fito sai ya ce a to kana sallah ne sai ce a baya sallah ce a to don arni arni kake amma za a ba abu da ya faɗa sai yadda zai rika faɗi <laughs> kun <laughs> gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace to da wani zai mu wani arni ko ta taro baka je ba in ana magana kawai kace ka kama arnin da ke wajen nan ba wani abin nan in ba haka wato kada kira ka taru da arna amma to a ƴan uwanmu da muke zaune dan uwanka a ina ba inda Allah ya ce arni dan uwanka ne ina fata mun gane wannan da kyau gani ga yake jawabi sai ka faɗi in ko ka san goma ka iya irin wannan addinin ba sai ka haƙura har lokacin da aka raka muku dokoki suna kishiyanta na Allah sai ku raka bi Allah shiryar da wa bihi qala salis wa bihi qawlu salis mun ji mun ji magana na farko magana farko shine ba haddi magana na biyu akwai ne haddi in ya zama tawo da musulmi wa fihi qawlun akwai wani magana na uku وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم idan aka samu musulmi ya yi wa kirista mace ƙazafi kuma mijinta sai zama musulmi ne ko da bata haihu ba to za a ne bulalar haddi kuma gano wannan domin ya halatta musulmi a ruwan da ba musulma ba wacce ba musulma ba ta zama kirista ko ba yahudiya da sharaɗi kuma ba bata zama ba zaman daluru kaji sharaɗin kuma gwana wannan da kyau ko to yin ba za mu ce to yanzu za a iya samun kiristan da ba ta zina mun mata gazafi mun ma kiristocin ƙasar nan gazafi abin da wuya ne malam da abin da a iya gani ne ina shi kiyaye to amma yanzu mutane ba wannan suke kallo ba kawai ta burge shi akwai abin da yake kwaɗayi akwai kuma mafi yawanci irin wannan auratanya ana haɗuwa ne ko wajen lalata ba mafi yawancinsu wasu kuma wallahi mutanen kirki ne akwai ba taɓa rasa nono a riga kamar yanzu yadda ake samun 'ya'yan musulmi suna lalata ina ta mun gane wannan da kyau to su ma akan samu mutanen kirki ɗari bisa ɗari cikakkiyar budurwa wacce wallahi ba ta taɓa lalata ba to in ka samu irin wannan to ya halatta ka aure ta ba wanda ya hana ina ta mun gano wannan da kyau shikenan amma inda zan baka shara sai ce ku gama aure musulmin tukuna na fatan mun gane wannan ba ma hana wancan ba kana da bukata ga ka gasa ba amma akwai yiwuwar komai zai iya faruwa bayan mutuwanka yan ƴaƴan da kake sa ran su maka addu'a to akwai yiwuwar kai asaran su to in ka aure irin wannan sai wani mata kazafi cewa mazinaciya ce to Allah za shi a mai bulalan haddi qala ibn al-munzir ibn al-munzir yace وجعل العلماء مجموعون والقائلون بالقول الأول ولم أدرك آدم ولا لقيته يخالف في ذلك بل يتي وجل العلماء ما في يوم ما لمي sun hada kan maganar farko ɗincin da ke cewa duk wanda ya maba kitabiya kirista ko ba yahudiya kazafi ba abin da za a yi mashi ba malamin da ya saba wannan don ba ku da wannan alfarman me yasa ake cewa wannan ma musulmi kazafi za a yi ma wanda ya mai kazafi haddi saboda musulmi yana da alfarma su ko ba su da wata alfarma don gane da su ina fatan kun gane wannan da kyau me yasa idan tana da ɗa musulmi za a ma wanda ya mata kazafi bulala saboda alfarman ɗanta musulmi me yasa in tana da miji musulmi duk wanda ya mata kazafi ah, za a mai bulala saboda alfarman mijinta musulmi ina fatan mun gane wannan da kyau bala ya ce wa iza qazafa nasrani muslim hurrun amma idan kirista namiji yima da musulmi kazafi fa alaihi ma alal muslim to za a kamo arnan nan ko ya gudu ba sai an je an jawo kafiri an mai samanu na jalda bulala tamanin ina ba don kun gane wannan da kyau shi yasa jama'a dole ne musulmi su tsaya su kafa shauka mai karfi don gane da al'amarinsu tsaya da arna sai arne buɗe baki sai ma limamin ku kazafi ba abin da za a yi arne sai buɗe baki sai ma manzon Allah kazafi ba abin da za a yi wannan ne rayuwar banza ne jama'a kuna gane wannan da kyau ko arne ya maka kai karafitin musulmi kazafi bai da shaidu guda hudu sai an kamo shi ko ya gudu su an makafiri bulala tamanin mala ya ce wala a'lamu fi zalika khilafan ya ce ban taba jin wani malami da ya saba da wannan fatawar ba duk wanda ya kazafin sai an kamo kafiri an mai bulala shi ke yin dokan musulunci a kan shi jamara annabi kuna fahimtar wannan amma kuka zauna irin wannan zamantakewan da kuke billahi da ba inda za ku kai arna ba irin abin da ba su kawo na kasashen su na arna su ce lalle musulmi sai sun gudana a kan shi ba ko mun gano wannan da kyau ku yanzu irin abin da ke faruwa a ce wai kana da ɗaya ta isa aure wai don ba ta kai shekara sha takwas ba wai ba kai zaka yi mata aure ba wai in kai mata aure mijin ya sadu da ita a waɗannan ƙananan shekarun wai za a kama ka da ubanta a matsayin kamar kuma mata kwaɗi ne <laughs> kai ana maganin banza a ƙasar nan ko wala sai ga manyan mutane ne ke maganin banza manyan mutane ba a ce ma wani sanata ko a ce ma wani dan majalisa wasu magungoni ne amma sai ka ji suna maganan banza ko kunya ba sa ji yanzu ina da ya ta balaga yanzu sai ga yarinya yan shekara sha biyu sha ɗaya ta balaga tana ta zina ta zina ce a gari wannan zinin da take a najeriya ta ba laifi ba ne wa amma aka yi mata aure da aka sadu da ta wannan shine laifi ga karti muna je ana sa su a gidan rediyo ku sauraron shirin dan sanda abokin kowa da ake a gidan rediyon da garta sai ga tsohon dan shekara sittin ya binne yarinya yar shekara uku ya fasa masa ya wannan duk ba a magana kan wannan ba fa manyan mutane suna ma yara kanana kwakule duk ba a magana kan wannan ba wai sai aure jama'a duk wannan somu somu ba a sauki manzon Allah ne ba wallahi tallahi duk musulmi ko musulma da kuma suna waɗannan maganganun gaba ɗaya su fasikai ne fajirai ne makiya annabi ne wai annabi ya aure aisha tana yan shekara tara ya tare ne jiran shekara sha biyu shi ake son a juyo a zaga amma an rasa yadda za a yi sai a kullu ce in yarinya ba da kai shekara sha takwas ba ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne ƙarya kuke makiya annaba Allah kuma ya tsine maku albarka kar Allah ba ku ba mu cika da kalmar shahada mu za mu aurar da ƴaƴayenmu suna kasa da shekara sha takwas kuma za mu ga wanda zai fito da su daga gidan miji jama'a mun gano wannan da kyau ko wanda ya isa ne mutane kun kasa gyara nefa wutan nefa kun kasa gyarawa kun kasa kawo tsaro a ƙasa 'yan ta'adda a Niger danta sun fi ƙarfinku sai dai sulhu da ba su cin hanci duk su gaba jama'a za a fitar da kuma menene hukuncin kuɗin da 'yar abu zai ba waɗannan arna in sun ce sun daina yaki shi ma cin hanci da rashawa ne aiki mai suka yi makasa shi ba ojuku sai an bashi kenan ina fatan mun gane wannan da kyau duk kun kasa komi a ƙasa ba abin da kuke iya fana mutane sai kuma ku ce wai in an aurar da yarinya to in tana so ba kuma gane wannan in tana so ba mijin na so iyayen sun yadda kawai in najeriya ba ta yadda ba shi ginin ba za a yi ba najeriya ne ta fi yar wannan dokoki jama'a ina fatan musulmi kasu damu da kansu ana yi ne da arna kuma gano wannan da kyau ko dokoki ne na arna wanda kafirai suka tsara musu amma mu musulmi ba namu bane in yarka ta isa aure ko kana da bukatan kai matarka aure ko yau aka haife ta kana da damar ka mata aure da mijinta in ta ta yi wayo ta kai munzilin a tare da ita ka ɗauki ɗaya ka kai ta gidan mijinta bayan da ana wannan musulunci gazawanku ya bayyana ƙarara nan suka ce a daina ba yaro nonon uwar shi haka ne ko ba haka ba mu? aka dinga ɗiban yaya a jiyare ana ba su madaran kanti madaran shanu kaga yaro da kai faske ke ciki kwajaja su ga yan suna ɗauko siffofi irin siffofin aladu da aljanin gidan gona su da kai su gane su yi kuskure duk kokarin a faɗa da alkur'ani ya yi masu da wannan jama'a ƙur'ani ne ya ce والوالدات يرضئن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة هاي القرآن يأتي جماعة من قال أنه sai suka ce kara'ayi daga baya da suka gano su jahilai ne ilimin su ya karanta ba san komi ba sai su komo suka ce za a iya shayar da nonon har ma a iya wata shida ba a bayan ruwa ba sanda kuke jahilai qur'ani yi bayanin ilimi ba ku sani ba da kikai to kuma yau shine sai komo suka ce sun ga musulmi suna ta hayyafa mutuncin musulmi na ta karuwa kawai shi kenan sai a ce wai kada wai musulmi musulma ta aure su ta kai shekara sha takwas ko tana sha'awa to wai hukuncin kuma wacce in bata kai shekara sha takwas ba ta yi zina ya kamata mu san wannan hukuncin me da hukuncin constitution ya tsara ya sabon mata yanzu ya yarinya ne shekaran ta sha uku ko sha hudu sai tana sha'awar namiji to ya za ta yi kenan sai tsarin mulki na zalunci shi kenan sai ya ce mata ke ta haƙuri ke ta haƙuri ke ta haƙuri sai da shekara hudu kowa tana da daman ta je wani ya biya mata sha'awa to ko tana da daman wani ya aure da domin musulmi mu a wajen musulman haramun ne a wajen arna ne kila su san halatta shi yasa jama'a in an tashi yin dokokin a rika yin dokoki na arna daban na musulmi daban mu a musulunci ya halatta saboda annabin mu yayi jama'a mu muna yin wannan magana ne don mu kare zimman manzon Allah ba in a wasu ƙauyaku ana zuwa ana makanan yara aure kuma ana saduwa da su a haka ba abin da ya dame mu da wannan ku je ku masu nasiha cewa sai yaran sun kai munzulin balaga yarinya ko a yanzu tana iya balaga tun tana yin shekara tara shekara goma haka ne ko ba haka bane don ga suna ana ta buɗa sa a wajejen ayyuka da wajejen sana'o'i yarinya ta kai talla kan wani ƙato shi kenan sai je haura ta ana yi ko baya yi kuma sai ga ta ci gaba da sana'anta na fasikanci har ta balaga amma yanzu yarinya ne an mata aure wasu ya ce ba a yadda ba ni mamakin wannan abin nake yi kuma gano wannan amma ban mamaki muna nan za mu ji sai da an fara kai mutum ta yi ma 'yan shi aure 'yan shekara sha sha shida sha takwas gano wannan ni ina da ɗaya in ta balaga tana shekara goma zan mata aure wallahi wallahi duk najeriya ba da ya sai hana zan da ɗana aure don sanda na neman auren najeriya ba ta taimake ni da komi ba kun gano wannan sanda aka haifi yar ba gudunmuwan najeriya sanda nake tarbiyyar yar yan ba ta da lafiya najeriya ba ta ba ta magani da ni sai magani ina fatan mun gano wannan da kyau ruwan sha Najeriya bata kawo ba a wajen yan garo muke siye ba security muke banga da kanmu ba wutan nefa muke siyan mai mu zuba a generator da muka siya da kuɗin mu ina fatan mun gano wannan da kyau komi ya tsaba cewa haka yi za a kawo shinkafa lokacin da ake cewa za a yi wannan an kawo shinkafa ka ganta jama'a su ake mutanen musu koma suna zina irin yadda ake a zimbabwe eh amma ku bar su inda rabon a irin na somaliya billahi da zai sa matsa musulmi a najeriya wallahi inda rabon haka ayi inda rabo ai yan shabab da ke somaliya ba a ce babu shabab a najeriya ba ko an ce ba su ne wa ma somaliya wa somaliya minkum bi duk amurkawa sun gama zazzage bom da kashe musulmi da komi an haɗa kai da habasha an haɗa kai da komi yanzu su shabab ɗin sun kusan kama gasar amurka ta ɗibi makamai da kuɗi ta bada bi ya zama na banza ko bai zama ba to ya kamata yan majalisunmu su san irin abubuwan da su rika faɗi wallahi su san irin maganganu da su rika faɗa in ranka ya ɓaci wani ya aikata wani abu sai ka daga kallon ko musulunci ya ce ya kamata duk abin da za a a najeriyance a rika zuwa ana samun ƙwararru kuma wayoyin malamai ana tambayar su sai a san abin da ya kamata amma ba a ƙayyade da shekara ba yanzu aure ya zama jefa ƙura'a jiwa mun gano wannan da ke ku aure ya zama jefa ƙura'a sai ka kai sha takwas za ka jefa ƙura'a amma balaga fa yanzu akwai yara da dama a cikin masallacin da na rantse da Allah sun balaga ba su kai shekara sha takwas ba kuma maza ne namiji ne dar ya balaga yana maniyi kuma yana da gemu kuma yana da gashi a hammata da mara ya balaga in uban shi ma ba hali ya mishi aure kawai kuma a gaba da matan ta yawo ba wani dalili da ya hana ba wani dalilin da ya hana wannan ina ba ta mun gano wannan da kyau kuma yanzu jama'a tsari ya kamata a ɗauko ni ina da ɗa kana da ɗa tun yanzu ya kamata mu haɗa su aure wannan abin da salaf suke yi mu yanzu muka kine jama'a duk shi ya haifar da irin waɗannan abubuwan duk shi ya haifar da shi yanzu a cewa akwai yancin yara yaron ka ya laifi ka hukunta shi wai sai yaron nan sai kai ka kara kotu kuma mun wannan sai ce baban shi ya buge shi to yanzu annabi cewa yi idan yaro ya kai shekara bakwai ka ce ya sallah kenan yana bacci da asuba za ka tashe shi tashi mu je masallaci kenan kada mishi da tashi cikin dare sai kai ka koke ce kana matsa mai yana bacci bai tashi ba to annabi ne ya ce da annabi tsarin mulki ke gaba da wani in ya kai shekara goma bai yi ba annabi ya ce kai ne kafirin duka sosai ko kai ne dukan tsiya uwar gijiyarsu amerika kama yaro karami ta yi ɗan shekara sha hudu sai kai shi guantanamo bai an yi ko ba ba ko shekaran jiya na ji an yi jiya jiya na an yi hira da shi an kama shi an je an tsare shi a guantanamo shekaran shi sha hudu da kai sha takwas ɗin ba an tsare shi an azabtar da shi tsohuwar sakatariyar harkokin kasashen waje na amurka ta ce sun kashe jarirai na iraki wanda ba ke su ba jarirai guda dubu hamsin aka ce wannan abin da kuka yi bai kama da zalunci da rashin imani ba ta ce in sun ninka haka babu komi saboda jariran musulmi ne jama'a waɗannan muku dokokin da za ku bi waɗannan da za su to ga magani jariran da suke sa a kashe kuma gano wannan kuma sai su ce maka ga magani ya sha don ya rayu an ji mai da salati ko kuma saboda shekin kwaɗayi sai ka karɓa duk a sakon hudu a afirka sai mutum ɗaya ya mutu sakamakon kamuwa da zazzabin cizon sauro duk sakon hudu lissafa zaman ka anan sakon hudu to duk sakon hudu sai mutum ɗaya ya mutu ba minti hudu ba sakon hudu sai mutum ɗaya ya mutu sakamakon kamuwa da zazzabin cizon sauro ba su maganin wannan ba sai abin da ba mu taba ganin shi ba kawai dogo ne ake mana sunan shi polio ba mu san shi ba wayan ce yanzu ma doka za a yi wai in baka yadda an maka ba sai a kama ka a tsare ka na ce shi kenan shi yaron ku mashi baban da ke nemo ce ba ne shi kuma sai a yi ne a tsare shi sai yaron ya mutu <laughs> jama'a kuna gano wannan shi ko wasu abubuwa ne na almara da ake kawo wanda ake gaya ma ƙauyawa ƙauyawa ke yadda saboda su ba su da wayewa wasu a ce za a kawo shi birni a yi shi sa kawo da kusan tsarin da za ku kawo mutane abubuwan da kusan ba za su yadda muku rika kiyayewa kar ku yadda da su ina fatan mun gane wannan da kyau jama'a bayanan mu sun kare da muka ɗauko a yau in Allah madaukin sarki ya raya mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi akan bayani na biyar don gane da abin da ya shafi wani ma wani kazafi menene hukuncin da ya kamata ya bashi Allah madaukin sarki ya samu dace allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum